tattalin jama'a kana cikin jama'a ana tafiya idan an shiga hari na fitina kada ka kasance cikin wayan da ke warewa da ka ake tafiya da fitina ya faru ka bar zuwa sallan jama'a da fitina ya faru inda jama'a suke ba ka wurin, kana bauɗewa kana bin wani wuri cikin gajeren lokaci za a ci nasara a kanka da ka yayin da fitina ke faruwa ka yi ƙoƙari ka zinci jama'a mun ce jama'a ne muna nufin jama'a na musulmai wanda ke tafiya kan tafarki na ahlus sunnati wal jama'a idan ana cikin halin fitina kai kalfinci jama'an nan kada ka rabu ainihin da jama'a domin rabon ka daga barin jama'a zai sa ka cikin hatsari na tabewa Allah subhanahu wa ta'ala kai muka ji aya na 103 a cikin alumara ya yace wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraku ku riko da igiyan Allah ku yi riko da addinin Allah gaba ɗaya kada ku rarraba fita daga cikin jama'a yana daga cikin abin da ke kawo rarraba da haka idan fitina na faruwa akwai bukata daga duk wani musulmi ya yi ƙoƙari ya kasance tare da jama'a ko ya lamari zai yi zafi ya kasance cikin jama'a domin umarni da Allah subhanahu wa ta'ala yake nan ku kasance tare da jama'a kada ku rarraba inji Allah subhanahu wa ta'ala kada ku yadda ku rarraba inji Allah subhanahu wa ta'ala haka annabi Muhammad صلى الله عليه وسلم يكتشف أيها الناس عليكم بالجماعة ياكو تترم متاني أيها الناس ياكو متاني عليكم بالجماعة وكسن شيء تاريد الجماعة عليكم بالجماعة وكسن شيء تاريد الجماعة وإياكم والفرقة كشيرن كدر الربا كشيرن كو والفرقة در الربا wanda ya koma ya ainihin kafa zangonsa nan wancan ya koma wani bangare wani ya koma wani bangare idan ana cikin fitina haka na faruwa za ku rarraba ne wannan rarraba kuma zai kawo fashil a cikin tafiyanku nasara ba za ku samu ba annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kowa ya kokari kasance tare da jama'a don haka hali na fitina bayan allah masu albarka kada ka bari fitina ya fidda kai cikin jama'a na musulmai wayanda ka yarda da su ka yarda da akidar su ka yarda da addinin su kai da su ne ka zauna cikin su domin halin fitina in baka sa hankali ba ka kawaye gari kai da ake ganin ta gaba gaba ka koma baya baya kai da ake ganin a tsakiya ka koma gefe in Allah bai kiyaye ba sai a ringa da wani kala kuma daban tana tafiya ka bar wannan jama'an gaba daya da ka hali na fitina lokacin da mutum ke kokari yana kasancewa a tsakiyar jama'a a dama da kai saboda in za a samu hal za a samu mafita ya zama da shawararka za a samu hanyar za da a fita a cikin fitina wanda al'umma ke huskanta ba ku sani bayan Allah masu albarka lalle ya ce jama'a ba na nufin mutane da yawa ba an ce jama'a ana nufin mutanen kwarai an ce jama'a ba ana nufin mafi yawa ba domin mafi yawa galib ka same su shara ne mafi yawa haka Allah cewa aktharuhum la yaqilun aktharuhum la ya'lamun alhaq mafi yawan su ba sa hankalta mafi yawan su ba san gaskiya ba daga an ce jama'a bayan Allah abinda muke nufi da jama'a shine waɗanda ke kan tafarki na ahlus sunnati wal jama'a wallahi su ne jama'a yanda ka rike akidanka tun asali kada ka bar wani fitina ya zo ya canza ma matsayinka domin da wannan akidan za ka aljanna da shi za ka lahira in gabar wani abu na duniya ne zai da kai in ba yi sa'a ba ka mutu ba kan hanya na kwarai ba wallahi ka yi hasara da haka an ce jama'a ana nufin jama'a da ke kan sunna na annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama su ake nufi da jama'a ba inda akwai mutane da yawa ba abdullahi dan mas'ud Allah ya ƙara yarda a gari shi na cewa law anna faqihan ala ra'si jabalin lakana huwa jama'a wuda an samu malami wayayye wanda ya san addini sai shi kawai ne yake a kan saman tudu wurin yake zaune ba kowa tare da shi shine jama'a mutum guda kawai ne wanda yake faqihan ya fahimci addini waye ne a cikin addini ko shi kawai ne duniya duka an ce ba abin shi to shi wannan mutum gudan shine jama'a da haka inda ka gaskiya kaga alkhairi kaga akwai biyayya da kamantawa da suna na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zamanin fitina wurin za ka zauna wurin za ka tare kada ka yarda ka bar wannan wurin ka bi ta farki domin duk inda za ka bi wallahi akwai hatsari akwai ainihin bala'i in baka yi sa'a ba ka bauɗe daga barin hanya sai ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala halin da bar jama'a ka taɓe annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam innamal a'mal bil khawatim ayyuka ana la'akari da ƙarshe ne kowane aiki kai bawa Allah ka yi sallah shekara arba'in yau ka ce yau ban sallah shi aka yi sallah zafar ba ka yi ba sai ka mutu kafin la'asar wuta za ka domin ƙarshen aikin ka ba alkhairi ba ne ko ya kai wanda ba kyau sai ka gyara aikin ka a ƙarshen rayuwa ka aikata wanda Allah ke so da gaskiya ka mutu kai kai za ta da kai ranar kiyama haka annabi ya ce yub'athu kullu abdin ala ma mata alaihi za a da kowane bawa ranar kiyama akan abin da ya mutu akai da aka mu yi kokari bayan Allah masu albarka yayin da muka samu kanmu a zamani da yake akwai fitina akwai jarrabawa mu tsaya kan tafarkin nan ko me za mu huskanci ya zama mu huskanci shi saboda Allah subhanahu wa ta'ala domin rayuwar gaba ɗaya jarrabawa ne jarrabawa na iya zuwa da alkhairi wani jarrabawa na zuwa da sharri wa nabluukum bisharri wal khairi fitna wa ilaina turja'un muna jarraba ku da sharri muna jarraba ku da alkhairi kawai su jarabta ne kuma gaba ɗayan ku an komo da ku a wurinmu da aka hali na fitina bayan Allah ku bari mu kokari mu tsaya akan daidai mu bi tafarkin nan kada mu yarda wani abu zai kwashe mu fi da muka hanya na Allah subhanahu wa ta'ala qul qawli hadha wa astaghfirullah al-aliy al-qadir li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim